daidai lokacin da fadar shugaban najeriya ta kafa wakilin da za su sasanta rashin jituwa tsakanin sashen nazartarwa da majalisa yan jam'iyya da sauran mutanen gari na kira game da zuciya nesa don kare muradun demokuraɗiyya ministan cikin gida janar abdurrahman dambazau ya ce ba wani sabani mai tsanani da zai gagari sulhuntawa irin wayannan maganganun da kai yi sai dai ka ji ra'ayi ra'ayi wani mutane amma ba ra'ayin manyan da ke majalisa ba ko abin ra'ayi ne na mutane mutane wani lokaci mutum zai faɗi son ransa to amma ba lalle ba ne haka ne dole irin wannan tafiyan wani lokaci za a samu rashin fahimta don aka zauna kuma aka duba al'amura za a nemi a duba a gyara to ga yadda ya kamata a yi abu duk wani abu ribar da aka ci demokradiyya zai shafi kowa akwai kwamiti kwamiti kuma za su nan za su zauna ba wai tsakanin nan bangaren da majalisa ba wani bambanci saboda dukkanmu abu ɗaya muke wa ƙasar najeriya da kuma jama'ar najeriya tsohon shugaban matatar fetur na kaduna injiniya kailani muhammad na daga masu wannan kira ba inda constitution ta nuna cewa an kawo sunan mutum ɗaya biyu uku hudu biyar a ji a ɗauko wani shi mr president ya ga abin da ya gani akan ɗan talikin nan yan najeriya sun gani inda a ce bai aiki ne don Allah ya ba za mu mara mushi baya ba to amma kada su yadda maganganun da 'yan Najeriya suke cewa saboda yana binciken su ne shi yasa suka yi haka su gyara mu muna tare da su mu muka zaɓe su amma in ba su yi ba akwai process na recall yana cikin constitution na Najeriya Shi kuma Adamu Malam Madalla na ganin ba buƙatar fakewa da batun tantance mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim magu a wannan rikicin da ya kai ga sashin dalilan dakatar da sanata Ali Indume. Yana mai kira ga 'yan majalisa su sake tunani. Ina mai tabbatar da Najeriya fa barayin bairo ba za su bari tafiyar ta yi nisa ba. Sun fi son a kawo musu macecewan da za su ringa rubuta suna cirewa. So in an duba wannan dole za a tada jijiyoyin wuya kan dume dole za a tada jijiyoyin wuya kan ibrahim magu saboda in sun kwace iko ya zama za su ne final sai to kamar buhari ne a zaune akan kujera saboda ka bar su yadda ba sai dai a sa dan wane ya gama sace sashen ta tafi amma in gaskiya ake so ni ba na shiri dan dume minti uku minti uku in kajin dume kaji ne zamu kaure da fada amma in gaskiya ta zo a fada shekara hudu kamar kwana hudu ne ba za a sha mamakin abin da yake faruwa majalisa ba yanzu sai in allah ya kai mu 2019 za a ga result masana siyasa na danganta takun sakar ga rashin samun muradun apc tun farkon shugabancin majalisar da kuma hangen zaben 2019 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya